sakamakon juyin mulkin da aka gudanar a ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata wato shekarar 2023. Sai dai 'yan kasuwa suka ce matakin zai jefa al'umma cikin kuncin rayuwa da kuma tsadar wato rayuwa kamar yadda wakili ya haɗa mana rahoto kan wannan batu. A watan Oktoban da ya gabata ne dai a wani mataki na neman rage wa talakawan ƙasa raɗaɗin tsadar rayuwar da ya biyo bayan takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta saka wa ƙasar ta Nijar bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023 gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta rage kaso 25 cikin 100 na harajin waɗansu kayayyakin masarufi guda goma da aka fi amfani da su a ƙasar da suka hada da shinkafa da taliya man girki garin fulawa madara da dai sauransu matakin da gwamnatin ta baiwa wa'adin watanni uku wanda kuma ya kawo karshe a ranar 31 ga watan Disamban da ya gabata. Akan haka ne a yanzu gwamnatin ta sake maido da harajin akan waɗannan kayayyaki. To sai dai Alai Sani shekaru shugaban kungiyar manyan 'yan kasuwa masu shigo da kaya daga ƙetare a ƙasar ta Nijar ya buƙaci gwamnatin da ta janye wannan mataki. Dan shi ɗan kasuwa fa, dan an ka kewaye shi shi to kaga ita shi kawo kayan shi inda ake so. Hukumar mun zo mun ce waɗannan masu ikon sun haka yanzu mu yan yanzu za mu kawo musu ɗari bisa ɗari. To kar a je kama kuma daga baya kuma a gaba kaya. su ma dai kungiyoyin yaƙi da tsadar rayuwa da kuma fafutar kare haƙƙin masaya a Nijar sun bayyana damuwarsu a game da yiwuwar karuwar farashin kaya a saman kasuwannin ƙasar sakamakon maido da wannan haraji. Malam Manuri shine shugaban kungiyar adili sai wadata ɗaya daga cikin irin waɗannan kungiyoyi. Tabbat kuɗi na kayayyaki wajen 'yan kasuwa karuwa zai. 'Yan kasuwa da abin da ya kashe sai ya nemo shi a wurin saida shi kun ko ya karu gaskiya a cikin wannan zamanin wanda mutane suna cikin matsala musamman ma na kasuwanci da yawa sun karye maza ce to gaskiya in aka ce za a janye wannan abin matsala za ta ƙara karuwa ga jama'a tunda abin ya shahi abinci kaga a yanzu ma ba kowa ba ke iya sayan buhu wa'ansu awo ne ma suke na kilo fatan da muke gwamnati ya komo bisa wannan niyya da aka ɗauka musamman mata ɗauke haraji muke tsammanin abin zai ɗan dama-dama Shi ko Malam Intinikar Alasan wani matashin ɗan siyasa a Nijar cewa matakin gwamnatin mulkin sojan na maido da wannan haraji a wannan lokaci bai basu mamaki ba. Na san da mun karin farko mun faɗi rage wannan harajin ba a yi shi ba saboda son talaka ba ba a yi shi ba saboda son ƙasa ba. To wannan haraji sun rage shi ne saboda su samu gindin zama saboda lokacin nan sun ga alamun kamar talakawa za su juye musu baya. tunda yanzu suna ganin alamun kamar sun sami gindin zama dole ne su maido wancan haraji tunda babu wani sauyi da aka yi ga zali takunkumin da aka sa mana har yanzu ba a ɗauke shi ba kuma suciya suka yi saboda shi ne suka rage haraji saboda abu ya zo ma talaka da sauki kenan ba duk dan a sawa kama talaka ne ba an yi ta da wata manuha ya zaka dai shugaban babbar kungiyar 'yan kasuwar kasar Nijar ya gargaɗi 'yan kasuwa da su kaucewa ƙara kuɗin kaya a tsohuwar ajiyar tasu da ke a ƙasa. Kana ya sha alwashin tunkarar mahukuntan ƙasar domin samar da wata mafitar ta daban akan wannan batu na harajin kayayyakin masarufi. sannan kuma idan muka wato tsindima a ƙasar burkina faso za ku ji mana cewa burkina faso ta yi watsi da koken ecowas kan zargin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar gwamnatin sojin burkina faso ta yi watsi da kalaman ecos wanda ke bayyana damuwa kan sake taɓarɓarewar tsaro a ƙasar ta yankin sahel mutum da wato ogodogo ke cewa babu gaskiya a rahotannin baya-bayan nan da ke bayyana wato tsantsar hare-haren 'yan ta'adda sanarwar da burkina faso ta fitar bayan rahotanni da ke bayyana hare-haren ta'addanci kan sojojinta ta ce abin mamaki ne matuƙa yadda ecos ta bi saunin wasu ƙasashen waje wato wajen cewa matsalolin tsaro sun ta'azzara wato a ƙasar a cewar gwamnatin sojin ta burkina faso ƙarƙashin jagorancin kaftin ibrahim Taure. Tune da babu ko tantama sojin ƙasar na samun gagarumar nasara a yankinsu ko kuma a yaƙinsu da 'yan ta'adda ta yadda yanzu haka suka kwato yankuna masu yawa da a baya ke hannun 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi sanarwar da ecowas ke fitar Wato sanarwar da ECOWAS ta fitar kan halin da ake ciki a Burkina Faso na zuwa ne bayan kungiyar tun farko ta shiga wato sahun masu caccakar kasar ta yammacin Afirka game da musgunawar kungiyoyin fararen hula na baya-bayan nan da take hakkin wato faɗin albarkacin baki wato zarge-zargen da tuni gwamnatin sojin ta yi watsi da su. Cikin sanarwar gwamnatin ta buƙaci kungiyar wadda tun farko ke samun takun saƙa ƙasar Sakamakon juyin mulki da ƙasar ta fuskanta wato har sau biyu cikin shekara guda kan ta riƙa gudanar da binciken kai da kai gabanin kafa hujja da wasu rahotanni wajen sukar ƙasar. A cewar gwamnatin sojan maimakon ci gaba da sukar ƙasar lokaci ya yi da ya kamata ecos ta fara jinjinawa namijin ƙoƙarin da sojojin ƙasar ke yi wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar, ƙarshen rahoton kenan kuma mu gode bisalam